a hira ta wayar tarho da mazauna ƙauyukan da 'yan bindigan suka kai wa hari sun ce 'yan bindigan suna ɗauke da manyan bindigogi inda suka kaddamar da harbe-harbe a kan mazauna ƙauyukan. sunana Alhaji Audu Wala Kiron. Ni ne ko mai gunduma na Maimadi. Abin da ke faruwa yan kilafa mai suka matsa mana lamba. Komanda na yan banga na kashara mai hari A ranar Alamin yaran mu sun da jeji ma sun sun samu barayi da sun kwato wata mata da yarta wadda suka fato mana bindiga wata mai tashi arba'in da takwas wannan samun man sun ga an samu arziki suna so su daga mana hankali mu gagara ajiye ma'aikata wanda za su yi mana aikin man nan ina ga yana daya daga cikin wannan abu gwamnatin tarayya ina kiranta da ta kawo hankalinta nan domin shine arzikin duniya wannan man ba na Najeriya kaɗai ba saboda haka ta babu gudumawa da kyakkyawan tsaro a halin da muke ciki yanzu yanzu kamar mutanen da suke jada in ka kasa jada kashi uku yanzu kashi biyu sun gudu yanzu mutanen mayari in ka kasa kashi uku kashi biyu sun gudu yanzu watsewa ake ta yi ko jiya nan na dawo jiya da daddare na dawo abinda yanzu mutane suke gida na mota biyu ne sunana honorable sa'adu jigirin bugu kansila mai wakilcin wasu ke nan karamar kuma alƙalai to ran kai da gaskiya abin da yake faruwa kan kusan dan ce inna lillahi wa inna ilaihi ta kama na don a cikin yan kwanakin nan ba su kinafin ko ce garkuwa da mutane suna yawan shiga wuraren mu kusan take kama ma yanzu dai ƙauyuka da dama an ɗauki watsewa a wuri don an ɗauki mutane akalla da cikin yan kwanakin nan bayan zuwa mai girma shugaban kasa an ɗauka mana mutane ya kai mu goma sha biyar zuwa ishirin hakan nan. Ni babban kira na a gwamnatin tarayya ina so mai girma shugaban kasa ko kowace gwamnatin tarayyar su ji halin da muke ciki sakamakon mu a wurin mu na alfahari da cewa an samu arziki wanda mutumin sakkwato ko ko da ko kirji zai iya alfahari da wurin mu amma mu da muke wurin ma yanzu kusan in ce kwana wuri yana fama ya gagare mu don ko a cikin yan kwanakin nan kusan rijiyar da Buhari zai kaddamar da mu an dauki don tsakanin su ko kilomita ɗaya bai gaba da rijiyar mai. Suna Muhammad Abdullahi daga Labagari. Eh abin da yake faruwa shi ne akwai maza na rashin tsaro wanda kidnapper ya zagan da ke na Labagari. A kwanakin nan dai wanda aka zo Buhari ya kaddamar da maganar mai ya fi da kwana uku aka ɗauki wata mata wadda ɗan wawo gina ne ana neman kuɗin ba su kuɗi naira miliyan biyar don kuɗin fansa wadda kuma har yau ba karɓar wata kuɗi. honorable yusuf muhammad na ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin jihar bauchi daga karamar hukumar alkaleri ya yi ƙarin haske kan batun. abin da yake faruwa a karamar hukumar alkaleri ranar juma'a karfe mutane 'yan bindiga sun zo su cikin garin rimi ranar juma'a da muggan makamai sun bude wuta sun kashe mutum goma sha ɗaya kisa suka yi kawai sun ɗebe dukiya ba tare da sun tafi da al'umma din ba kisa suka yi mhm. suka tarwatsa gari suka raunana al'umma da yawa wasu da yawa suna kwanciya asibiti yanzu haka sun kashe mutane kuma sun kona biyu bisa ukun garin sun ɗebe dabbobin su gaba ɗaya sun yi awon gaba da shi hmm. so lallai wannan abu ya faru a zaben duguri gwana ne a duguri limin yana yankin duguri ne shine abin da ya faru sai dai kuma a nata bangaren hukumar yan sandan jihar bauchi a wata sanarwa da ta ba ta hannun kakakinta sp ahmed wakil ya ce ta tura jami'anta don fatattakar 'yan bindigar abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya